kamar yadda muka saba halarta a cikin kwanakin wannan wata da ne albarka wata ramadan كي جهنم لمحيطة بالكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور daga wajen Allah ne Allah ya ce har gatan annabi nan da ba za mu kyale shi ba la akhazna min bil yamin da mun kama shi da dama in ji Allah madaukakin sarki Allah ya ce bayan mun kama shi sun malaka dana minhu alwatin sannan da mun datse masalaka da mun kace masalaka wannan final court nashi wanda sai da shi yake rayuwa da mun kama shi mun kalle in ji Allah Allah ce da ba za mu bari ba ba mai kirkirar ƙarya ba mu faɗa bai ce mun faɗa mu kyale shi Allah ce ba mu bari Allah ce fa ma minku babu wani a cikin ku min ahadin wani daya an hajizin da zai zama cikin masu ba annabi kariya ya hana Allah ya kama annabi da a ce annabi ya kirkiri wani abu kwara daya jingina zuwa ga Allah wanda Allah bai faɗa ba wannan an tauna tsakuwa ne dan a ba Aya ya tsoro annabi ba zai kirkiri wani abu ya jingina zuwa ga Allah ba duk abin da annabi ya faɗa daga waye daga Allah ne shi yasa annabi yake gaya musu cewa ai Allah ya isa ya zama shaida inda ƙarya nake mishi ya san abin da ke sama ya san abin da ke ƙasa idan ƙarya nake mishi bai faɗa ba na ce ya faɗa da ba zai ni ba hmm. sai Allah madaukin sarki ya ce wallazina amanu bil batili waɗanda suka yi imani da ƙarya suka yi imani da shaidan suka zo suna yi gunki sujada ba kunya ha ah? suka yi imani da gunki wanda layin fa'uwa wa layin zurru bai amfanarwa bai cutarwa ko gunki yana amfanarwa bai amfanarwa ko yana cutarwa bai cutarwa banda Allah akwai mai iya amfanarwa ba mai iya amfanarwa hmm. shi yasa bayan Allah na kwarai nagartattu hatta su ba ce ka bauta musu ba hmm. ko an ce ka bauta musu ba inda aka ce ka bauta musu wani yaro a ya yayi tuntube zai fadi sai ya ce shehu sai kuma ya fadi akwai wata tsohuwa a kusa ta ce Allah sarki yaro rinka ka hadawa da bello ka ce shehu da bello to tambaya a nan wurin shehu ne ya karanta da ita haka ko bello ne ya karanta da ita shehu da bello mai suka karantar sunna suka karantar shi shehu kansa da zai faɗi wa yake kira Allah bello wa yake kira Allah to ki kira wanda suka kira mana ah? ko kun taba jin an ba ku labarin akwai ran da ɗaya daga cikinsu zai faɗi yace ni Allah ya ce wallazi na amanu bil batili waɗanda suka imani da ƙarya suka imani da bata ana magana akan kafiran makka da suke bauta gumaka suna bauta gumaka na itace eh gunki na itace a lokacin da wato Un Musulmin abu dalha ya zo yana neman ta da aure ta nuna ba za ta aure shi ba don lokacin shi ba musulmi ba ne ya ce saboda mai tace ni musulma ce kai ba musulmi ba ya ce ban yadda ba akwai wanda ya fi ni kuɗi da ya riga zuwa sai ta ce haka ne ya ce eh ta ce to ai matsalar mai sauƙi ne ka yi kalmar shahada kar ka ban ko kwandala ka yi kalmar shahada ka musulunta kalmar shahada ita ce sadaki na daura aure in ji wa in ji wa musulmi ta ce kai kalmar shahada ka musulunta kalmar shahada ita ce sadaki na sai tsaya yi shiru ta ce na san abin da kake tunawa ya ce me nake tunawa ta ce gunkin ka kake bautawa a gida ya ce kwarai shi nake tunawa wani gunki ne na musamman ta ce da me aka yi shi ya ce da itace aka sassaƙa ta ce bishiyar da aka sassaƙo shi a jiki gaba ɗaya bishiyar ce aka yi gunkin da ita ko wani ɓangare na bishiyar ne aka ɗebo ya ce ya za a yi gunki guda da bishiya gaba ɗayanta a jikin bishiyar ne dai aka ɗebo sai aka sassaƙa gunkin ta ce to sauran kuma yana ina sauran bishiyar ya ce an faskara mana an je an yi girki da shi a gida ta ce ah nan da ba ta wajen Allah ka aka ba aka sassaka Allah ba da ta wancan gefen ne aka sassaka Allah naka da yanzu itacen da aka yi Allah naka da shi da shi aka faskara aka je ana waina da ya shiru ya ce wa sai ji kamar an buɗe notin kwakwalwarsa sai ji basirarsa ta buɗe ya ce matan nan gaskiya ce ga faɗa ashadu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadu rasulullah shi kenan sai aka ɗaura aure aka kawo amarya an gama to daga nan za ka gane sakarkin bautar gunki shehu malami kalbi ya ce larabawa bayan gumakan da suka tara a ɗakin ka'aba kowace anguwa suna da nasu gunki kowane gida suna da nasu mai gida yana da gunki cikin gida gaba ɗaya kuma yana da nasa personal gunki da yake bautawa idan zai yi tafiya eh idan zai yi tafiya yana neman Allah da zai kare shi kan hanya sai ya samu dutse sai ya sa cikin jaka dutsen ne Allah shi idan ya je tsakiyar daji zai sauka sai ya tara ƙasa sai ya yi wa ƙasar ruwa ya samu kyalle ya shimfiɗa wa ƙasar tudun ƙasar sai ya ɗauko allansa na dutse sai ya ɗora a kai sai ya yi wa allan nasa na dutse ɗawafi in ya gama ɗawafi sai zo rinƙa masa sujada yana dutse ka kare ni dutse dajin nan akwai kwankwamai dutse dajin nan akwai bakaken aljanu dutse da kai da dogara dutse kare ni dutse dutse dutse dutse sannan sai kwanta ya bacci idan gari ya waye sai dauki dutsinsa sai ya sa cikin jaka sai ya ci gaba da tafiya idan yana tafiya kan hanya sai ya ga wani dutsen da ya fi wannan kyau sai ya jefa da tsohon Allah nasa sai ya dauki wannan sabon dutsen sai ya sa a jaka yanzu wannan sabon dutsen shine Allah akwai wanda ya je tsakar daji yunwa ta kwakwale shi zai girka abinci ya tafi neman duwatsu da zai murhu da shi ya samo biyu da kyar ana iya murhu da dutse biyu sai dutse nawa ya tafi neman dutse na uku ya buga ya buga ya gagara samu ga sanyi ga yunwa can sai tuno da allansa na dutse a cikin jaka sai ya bude jaka ya ɗauko shi ya ce to allah ka yi haƙuri ka san dai da na samu wani dutsen da ba zan saka ba kuma ka ga dai abun rura ne to ya na iya sai ya sanya allansa na dutse ya zama murhu ya dora mai tukunya bayan ya gama girki ya ci ya koshi ya jira dutse ya huce ya sake ɗebo ruwa ya wanke ya kuma sake ci gaba da masa sujada yana Allah ka kare ni Allah na dutse ga dala ta ku akwai sakarci da ya kai wannan amru ibn al-jamu shi yana da gunkin shi a gida yana cewa gunkin Marab amru ibn al-jamu gurgu ne amma gunki yake bautawa ashe bai sani ba ƴaƴansa guda biyu sun musulunta ƴaƴansa guda biyu sun musulunta sai su kyale shi sai da dare ya je ya bauta wa mana ya gama bauta ya tafi ya kwanta sai su je sai su sace gunkin idan suka ɗauke shi sai su je su samu juji sai su jefa shi a ciki da safe in ya tashi zai zo ya bautar safe sai ya samu ba gunki sai hankalinsa ya tashi ya tafi nema da ƙyar zai gano allansa a jina a juji ya fashe da kuka ya ɗauko ya wanke shi da ruwa ya fesa mai turare ya ce ban san da suka maka haka ba da na san da suka maka haka da na yi maganin su kun san me yake faruwa ran nan da abun ya yi zafi da daddare sai suka sace allah nasa suka je suka samu wata rijiya suka haɗa shi da mushen kare suka ɗaure suka jefa ciki aladu suka zo suna yi wa Allah nashi fitsari da safe ya zo yana nema aka ce kai an ga Allah ka a cikin rijiya ya je leka ya ga Allah nasa haɗe da mushen kare an ɗaure aladu sun masa fitsari ya yi shiru ya ce kai Allah ya ce to kai mana jiyan nan na rataya mata kobi na ce masu taba kan nan in sun zo ka tare kansu sai ga ka tare da mushen kare ya ce kai ƙarya kake babu alheri tare da kai a ranar ya tuba ya je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi kalmar shahada ashe ka ga bautar wani Allah aikin banza ne shi yasa Allah ya ce wallazina amanu bil batili wa'anda suka yi imani da bata suka yi imani da ƙarya suka yi imani da bautar wani Allah suka yi imani da gunki suka bauta wani Allah wa kafaru billahi suka kafircewa Allah mai rahama mai jin kai kai Allah ya ce ulaika humul khasirun waɗannan su ne asarar ruwa suka tabi suka yi asara Allah ka tsare mu da yin asara sai Allah ya ce mai a gaba da ramma wa yasta'jilunaka bil azab laula ajalun musamman laja'ahum al azab to ya zai wala ya atiyannahum بغتة وهم لا يشعرون واتو كافر ينا تورين كي saboda tsabar tsaurin kan kafirai a zamanin annabi Muhammad الله عليه وسلم sai su rinka zuwa wajen su suna cewa wai azabar da yake cewa Allah zai azabtar da su idan ba su yi imani da shi ba to ya ce a kawo azabar wai kulu na mata hazal wa'adu wa yaquluna mata hadha wadu in kuntum وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة أه. فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم كيف أو تسقط السماء علينا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا واتو كافر إن يشاء كافر تبا كرمين أول نزوج يعني لشيبا sun zo suna cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata hazal wa'adu kana cewa in ba mu je Allah ba Allah zai kawo mana azaba muna so ka ba mu date muna so ka ba mu date mata hazal wa'adu yaushe ne wannan alƙawarin azaban zai zo ha ah? in kuntum sadiqina in dai ku masu gaskiya ne annabi yana karatun qur'ani sai ga wasu manyan manyan arna suka zo wajen sa zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suke nuna qur'ani suna cewa Allahumma ya Allah in kana haza huwal haqa min indika in dai wannan qur'anin gaskiya ne daga wajenka to fa amdir alaina hijarata min as-sama'i kamar ruwan duwatsu daga sama kamar ruwan duwatsu daga sama a wai ita na bi azabin alim kuka kawo mana azaba mai radari ka kawo mana me wai in dai qur'ani gaskiya ne a musu ruwan duwatsu da Allah bari tambaye ku da Allah bai yi ruwan duwatsun ba ya nuna annabi ƙarya yake to kaga yanzu ashe ba mamaki a samu wani marar hankali wanda ya kama da irin wayannan kafaran na farko ya zo ya tsaya yana cewa ya Allah in dai addini yan izala gaskiya ne ga ƙur'ani na ɗora na tsara ya Allah in dai addini yan izala gaskiya ne Allah ka bari in sauke Qur'ani nan lahiya Allah ka turo mun bala'i ya Allah in dai masallacin yan izala ba a gabar wutar jahannama yake ba ya Allah karka bari in sauke wannan qur'anin in har na sauke qur'anin nan lafiya to izala ƙarya ce masallaci in izala a bakin wuta yake ya Allah in dai karatun mata ba kafirci bane ya Allah karka bari in sauke ku karo wani qur'ani ku karo ku kusan da yadda aka samu arni a baya sai an samu wani mai kama da shi a yanzu duk arnashin da zaka zo da shi akwai wanda suka riga ka baya gaba dora ce to jama'a bari ku gani in dai na sauke lafiya to wallahi ƙarya ne addinin yan izala ƙarya ne mazallaci yan izala ƙarya ne karatun mata burke. zan sauke zan sauke zan sauke sai sauke ta ce ba gashi na sauke lafiya ba ayya musta'ar ne be yanzu ga kafurai sun samu annabi yana karanta qur'ani sun samu annabi yana karanta me suka ce ya Allah inda ya qur'anin nan gaskiya ne kamar ruwan duwatsu daga sama kuma Allah bai ruwan duwatsun ba ko yayi Allah bai musu ruwan duwatsun ba suka kama hanya suka kai lafiya sun zo sun ce wa annabi ƙarya yake qur'anin sa ƙarya ne in har gaskiya ne Allah ya sauka musu da bala'i kuma gashi Allah bai saukar ba saurara ka ji saurin mai Allah yake da sai ya kashe ka yanzu saurin mai Allah yake sai ya so kuma da azaba yanzu in Allah ya baka shekara ɗari za ka yi tsere mashi yanzu wayancan kafiran da suke wannan kafircin sun sha suna ina a kwana a tashi a kwana a tashi ƙarya su ta bayyana ko bata bayyana ba ayya ci gaba ba dai ƙurani ne ba ci gaba da ɗorawa amma dan Allah bai halakar da kai yanzu ba dan Allah bai kawo maka azaba yanzu yanzu nan take ba a'a ba shi yake nuna Allah ba zai iya ba ba shi yake nuna abin da ka faɗa gaskiya ba ne ba da wannan ake gane gaskiya ba ana gane gaskiya ne da ka kawo dalili min alkitabi was sunna da wannan ake gane gaskiya ba da rantsuwa ba ka zo kana wallahi tallahi billahi la ilaha illallah a ba da rantsuwa ake gane hujja a addinin musulunci ba a a tarkin rantsuwa qur'ani cewa wala tudi kullu hallatin wala tudi kullu hallatin mahin hamazin mashayin hamazin mashayin binamin manna'in lil khair مناع للخير معتد أثيم بايا هكا بايا هكا وكل بعد ذلك زنيم وتكيل كوريا سامو أن كان ذا مال وبنين يا إذا كجا مسايا ما تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين تو كي شكا برو كي كداو سنتمه على القرآن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله شوي ولا تدي كل حلاف مهين a'a wulakantacce mai yawan rantsuwa kakka bi shi wulakantacce mai ne mai yawan rantsuwa ba zuwa za ka keta rantsuwa shine hujja ba a hujja kawo aya hujja kawo hadisi faɗa mana ɗaya daga cikin magabata da ya fassara irin taka a lokacin ka kawo hujja alkitabu wa sunna ala fahmi salafin salih Allah ka gafarta mana kai karshe kafirai ma suka cewa bi autus kida sama a kama za amta alaina kisafa hmm. ka kifo mana sama saman gaba ɗaya bantaro ta taruguzo kanmu kamar yadda kace Allah zai iya gashi ga mai doki kai suka ce kai auta ce billahi ko ka je da ko ka zo mana da Allah wal malaikati kabila ko kuma ka je ka tattaro mana mala'iku arne ya kai arne ko bai kai arne ba Allah ya ce kalli abun mamaki wa yasta'jilunaka bil azab suna gaugawa suna cewa ina azaba take a kawo musu Allah ya ce walaula ajalun musamma ba domin na riga na sa lokacin da sai a wannan ajali da na kayyade a wannan ranar zan kawo musu azabar ba Allah ya ce lazja'ahumul azabu wannan tsaurin idan nasu da na sa azabar ta zo nan take amma Allah ya ce ba yau ne shirya za ta zo ba ba yanzu na shirya zan kawo musu azabar ba akwai ranar da na tsara da lokacin da na tsara sai a ranar zan kawo azabar su kuma ba su kai su tare na canja abin da na riga na tsara ba su suwaye me matsayinsu kai waye da zaka sa Allah ya canja abin da ya tsara you are just a zero behind a system Allah ya ce walaula ajalun musamman la ja'ahum al-azab Allah ya ce amma a ci gaba da tafiya ha kai na yawo kyauro na yawo wataran za a hadu wataran wataran za a hadu Allah ya ce wala ya'tiyannahum wallahi lalle azaban nan wata ran za ta zo musu bagatatan a girshi ba su shirya ba unexpected Allah ya ce wahum oh, la yash'urun ko a jikin su ba sa filin cewa azaban za ta zo sai in auko musu da ita inji Allah a wace rana ne abin zai faru ala ramma yasajilunaka bil azabi azabi wa inna jahannama lamuhitatun Allah ya ce الله يتي يستعجلونك azabi suna maka gaggawa azaba cewa a kawo ta ba su sani ba ranar da azabar za ta same su Allah ya ce wa inna jahannama lalle wutar jahannama a wannan lokacin la muhidatun bil kafirina tana kewaye da hmm. kafirai ne a daidai wannan lokaci kafiri zai ga ga jahannama kirkiri yana gani da ido a hadisin imamu muslim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace uta bi jahannama yawmal qiyamati ma'aha sab'una alf zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alf malak yajruna za a zo da wutar jahannama kewaye da ita sarka 70 aka daura wutar jahannama da ita sarka nawa 70 kowace sarka daya mala'iku 70 ke rike da sarka kowace sarka mala'ika 70 mala'ika guda daya fa yana iya kinkiman Najeriya ya mata offside down amma mala'ika dubu saba'in ke rike da kowace sarka kuma sarkokin guda dubu saba'in ne mala'ika dubu saba'in sau dubu saba'in za su jawo ta jahannama amma duk da haka ya jirruna ha suna ja'in ja da ita su firge ta ta su kamar an kamo sa ranar jajibiri za a kai shi a yanka yana ɗauki ba daɗi da mahauta ya firge su su yi nan ya yi nan haka za a jawo tar jahannama idan ta ga arna ta ga maƙiya Allah ta ga masu yi wa Allah izgili masu izgili da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan jahannama ta yi girgiza ta yi fincika ta yi jijjiga sai ta rinjayi wa'annan mala'iku gaba ɗayan su ta tinkari makiya Allah a lokacin wa tara kulla ummatin jasiya wa tara kulla ummatin jasiya كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون لو كشد وتجه وتجهنم تشرقا وترى كل أمة جاسية كوة الأمة ذاها قلت أبو قرفانا أولا لو كشد بابا يتعيوا كان كفش كوة يا إكتا الله كغافر تعالى Shi كسامنا Allah ya ce wa inna jahannama إن جهنم لمحيطة بالكافرين a wace rana ala ramma yau ma ya adabu min fauƙihin wa min tafi a hujjulihin wa ya ƙunlu zuwa mai za ce da su wa ya ƙunlu zuwa kuma kun ta Allah ya ce yau mai ga sha azabu ranar da azaba za ta lullule su in ji Allah min fauƙihin ta samansu wa min ta hati a hujjulihin haka nan ta ƙasarsu sama wuta ƙasa wuta sama bala'i ƙasa bala'i lahum min fawqihim zulalun minan nar wa min tahtihim zalika zalika yukhawwifu wallahi yi jahannama wa min fawqihim jahannama فوقهم غواش يوا وكذلك نجزي الظالمين يوم يدعون إلى نار جهنم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا me رسول يوم يدعون إلى نار جهنم yud'una ila هذه النار التي كنتم Me za a ƙara ce musu, a fasi irin haza, a fasi irin haza, an an kula ku bufiru. Isilauha, isilauha, lauha fasbiru, aula tasbiru tawa un alaikun, in na ma tu ji zaunama kun kun ta’amalu. Allah madaukin sarki ce lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulal za a dauko dan wuta a danna shi cikin daki silin din dakin da rufin kwanon da wutar jahannama ne floor da carpet na wutar jahannama shi kuma yana ciki sama wuta kasa wuta lahum min jahannama mihadun carpet din na wuta ne floor din na wuta ne tile na wuta marble na wuta shimfidar ta wuta in ji Allah madaukin sarki wa min fawqihim gawaki pop na wuta a sama ya zaka da wannan bala'i jikin dan adam mai tsoka Allah ka tsare al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga fada cikin wannan bala'i a waccan aya Allah ya ce yawma yudabuna ila nar jahannama da'a ranar da za a rinka tunkuda su zuwa wutar jahannama tunkudawa ba wai da sauki za a kai mutum wutar jahannama ba silently za a yi pushing din sa push yayin da aka ingiza shi yi alkafura ya fada cikin wuta sai ya ce da fi kuntun lati hatu kan tukazzibun wannan ita ce wutar da kuka kasance kuna karetawa masu wazi na muku wazi kuna cewa rashin aikin yi ne da fi kuntun lati hatu kan tukazzibun Allah ya ce musu a fasihirun haza yanzu wannan sihiri ne am amtul la tusirun ko kuma ku ne ba ku gani ku dan da na ku ci Allah ya ce islam ha ku shiga ku kono a ciki fasbiru ku yi haƙuri a aula zubiru ko ka Allah sa ku yi haƙuri sawa'un alaikun duk ne a wajen zalunta ku aka ya ah, inna ma zauna ma kuntum amalu an sa ka muku da abin da kuka kasance kuna aikatawa ne in ji Allah shi sa Allah ya ce shahu yaghshahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim hmm. ranar da azaba za ta lulube su ta saman su da kuma ta karkashin kafafun su in ji Allah wa ya zuqu ma kuntum ta'amalu sannan a ce ku ɗanɗana abin da kuka kasance kuna aikatawa Allah ka tsare mu sai Allah ya ce mai a gaba alaramma يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون yanzu sai Allah ya dawo yana magana da sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ake azabtar da su a cikin garin Makka an hana su sakewa ana azabtar da su Kabbab ibn Arad wuta ake shimfidawa a kwantar da shi akan wuta Bilal ibn Abi Rabahin a ɗauke shi a kai shi daji a ɗora masa dutse yasir da ammar ibn yasir haka aka rinka azabtar da su sumayya sai da aka kashe ta mashi aka samu aka caka a matantakar ta sai da ta mutu haka ake azabtar da sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ka faɗa musu ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku bayina waɗanda suka imani Allah ya ce inna arbi wasi'a ƙasata tana da yalwa ba maka ce kaɗai ƙasata ba ba maka kaɗai na halitta ba kai ku fita ku bar musu garin ku tafi ku je ku nemi wani gari inda za ku bauta wa Allah madaukin sarki ku bar maka, ku yi hijira ku yi ƙaura ku koma ina ku koma madinatul rasul sallallahu alaihi wasallam shine inna arbi wasi'a ƙasata mai menene mai yalwa ce wasu malamai suka ce akwai waɗanda suna so su yi hijira suna tunanin in sun je makka babu abinci in sun je maka ba su da gida in sun je maka ba su da aikin yi yaya za su yi rayu idan suka je su maka in suka tashi daga nan Allah ya ce ƙasa ta mai yalwa ce ku tahi za ku samu abinci duk inda kuka je shine huwa allazi ja'ala lakum al ardha zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa Allah ya ce huwa da ja'ala lakum al-ardha zalula Allah shi ya sanya muku kasa ga ta nan horariya Allah ya ce famshu fi manakibiha ku yi tafiya cikin sassare ta ku nausa kowa ya nausa wani wuri idan ya je duk inda ka je a duniya Allah ya ce wa kulu min rizqi ku ci daga arzikin Allah madaukin sarki akwai inda zaka je ka rasa arzikin Allah ba inda zaka je ka rasa arzikin Allah da wannan ne alkur'ani yake karfafa wa mutane gwiwa wajen yin tafiya domin neman arziki domin neman abinci tafiya ce ta halal tana cikin tafiyar da Allah yake ba dan adam lada a ciki Allah yake to amma duk fa inda kuka je fa iya ya fa abudu Allah yake ni Allah ni kadai ku bauta mun kakku hada ni da wani wajen bauta duk inda kake ba laifi ne ka koma a nace ba ka je can kai ta harkan manja amma a nace ma ka zama ahlus sunna ka zama me kar bayan ka koma a nace ah, nan sai kwato kana ahlus sunna ka koma a nace kuma ka samu ta yayin yamura wata yadda kurkura kuma daga nan a gagara gane ina sunna take a ba hana ka nausa lagos ne ma abinci ba laifi ba ne amma a lagos ma fa iya ya fa abu ka bauta in ji Allah ka bautawa nausa abba amma abba ma bautawa Allah nausa fatakot ba laifi ba ne amma fatakot din ma me fa iya ya fa'budun ni in ji Allah ku bauta min in ji Allah a bauta wa Allah Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu ikon bauta maka duk inda muke malamai suka ce wannan ayar tana daga cikin ayar da take karfafa gwiwar sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin hijira zuwa Madina wasu malamai suka ce a, in arbi wasi'a Allah yana yi wa bayinsa albishir da aljanna ne Allah ya ce ya ku bayina masu imani inna arbi wasi'a aljanna ta faɗi ne da ita aljanna ta yalwa ne da ita duk yawan ku za ta iya kwashe ku kowa ya zauna comfortably ba tare da ya samu matsala ba aka ce a ah, Allah ya ce inna ardi kuma ku ce aljanna ake nufi suka ce kwarai da gaske ai a suratul zumar Allah ya ce wasiqal ladzina taqarrabuhum ila aljannati wasiqal ladzina taqarrabuhum ila aljannati zumara hatta hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha yawa وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سودا سكا شيغي الجنة مي سكا شي وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء أها. فنعم أجر العاملين الله يسي وسيك الذين اتقوا ربهم za a tattaro waɗanda suka ji tsoron ubangiji suka kiyaye dokokin Allah a nan duniya su ba koro su za a yi ba a cikin natsuwa da girmamawa da darjantawa, haka za a rako su haka za a yi ne za a rako su ina za a kai su ila janna zuwa aljanna in ji Allah Allah ya sa muna ciki Allah ya ce zumara kungiya kungiya group group tawaga tawaga haka za a rinka rako yan aljanna ana kai su aljanna masu kiyaye sallah a jam'i a rako su ana wa'annan masu kiyaye sallah a jami'i ne mala'iku na musu rakiya a kai su aljanna masu biyayya ga iyaye a rako su a kai su aljanna masu tarbiyyar 'ya'ya a rako su a kai su aljanna masu sadaka a rako su a kai su aljanna masu azumi a rako su a kai su aljanna masu qiyamul laili a rako su a kai su aljanna masu kyautata makwabtaka a rako su a kai su aljanna masu soyayya dan Allah a rako su a kai su aljanna shahidai a rako su a kai su aljanna aljanna aljanna ma'adatan alqur'ani mai girma manya masu daraja su ma a rako su zuwa ina zuwa aljanna shine wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara Allah ya ce hatta idza ja'uha har zuwa lokacin da za su aljanna Allah ya ce futihat abwabuha a wajen wuta ba a sa wawun ba sai aka ce futihat abwabuha amma da aka zo aljanna sai aka sa wawo me yasa aka sa wawun malamai suka ce ai wa abawabuha mufattaha wa abawabuha mufattaha saboda shiga wuta yayi kama da shiga gidan kurkuku shiga aljanna yayi kama da shiga gamar hawo an gane idan za a shiga gidan kurkuku ya ake yi yayin da alkali ya zartar wa mutum hukunci za a kai shi prison yan sanda suka ɗauko shi an buga masa ankwa an sako shi a black maria shiga ba biya fita ba Allah ya taka motar kai dan kurkuku kenan kyauta za a kai shi amma an kai zai ce nagode nagode Allah saka a ana kiyo juna kallon hadarin kaza yayin da za su zo kofar kurkuku za su samu kurkuku abu da ne ko a kulle za su same shi a kulle za a same shi saboda haka shi wannan yana tsare sai dan sanda ya zo ya kwankwasa ha ganduroba daga ciki ya bude wata ya karama taga sai ya leko idan ya ga dan sanda ne da mai laifi a daure to sannan sai ya bude musu sai a shigo a karbi takarda da alkali ya zartar da hukunci wannan ɗaurin shekara uku da horo mai tsanani sai a san inda za a bude mashi fayil in an gama processing sannan a wuce da shi ciki to haka wutar jahannama yayin da za a kai yan wuta wuta a kulle za a samu wutar ba a bude za a same ta ba sai an tsaya yi me sai an tsaya yi discussion da masu gadi sannan su ba da dama ayi yi me a shiga ciki amma ita aljanna yayin da aka ɗauko ɗan aljanna mala'iku suka rako ɗan aljanna za su kawo shi cikin aljanna da masu gadin aljanna sun hangi mala'ikun da ke yi wa ɗan aljanna rakiya za a kawo shi to sun san wannan ɗan aljannan ya yi fasin sikirinin Allah ne ya sa mala'iku su kawo shi kamin su iso gyaɗin aljanna ana buɗe ƙofar aljanna idan gwamna ya ɗebo konvoy da kwamishinoni zai shiga gamman haus idan ya zo a kulle zai samu ƙofar ko ana hango shi yana zuwa za a buɗe da an gan shi ya tunkaro yana wi wi wi ko ba ka ke ba to shi yasa aka ce wa futihat abwabuha ai wa abwabuha mufattaha shi yasa Allah ce jannatu adnin mufattahatan lahumul abwab jannatu adnin mufattahatan lahumul abwab Allah yace aljanna zama permanently kuma yayin da za su iso kofofin ta a buɗe za su same su Allah ka sa muna cikin masu shiga to yayin da aka zo da su wa qala lahum kazanatuha masu gadin aljanna already sun bude gate sai su ce musu salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku an yi salutin yan aljanna za su shiga cikin aljanna sai su ce musu ku kukan kun ji daɗin ku Allah ka sa muna cikin masu jin wannan magana dan wuta za a ce mai ni amma yan aljanna ɗabitum kun ji daɗin ku kukan kun more hmm. kukan kun sha kun tsallake fadakuluha khalidin ku shiga cikin ta kuna masu dawwama wannan mala'iku ne ke musu maraba dan aljanna in ya samu ya shige cikin aljanna aka je aka nuna mashi fankadinin gida aka ce naka ne ya zagaya ya wata ya kujerun zinari ga 'yan matan aljanna ga 'ya'yan itacen aljanna ga ga ga wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu sai su ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya cika mana sa wanda ya gazgata mana alƙawarinsa me ya cika mana alkawarinsa wa awrasana al ay wa awrasana al-janna hmm. ya gadar mana da aljanna sai suka ce wa awrasana al hmm. ya gadar mana da ƙasa menene al a nan aljanna in baka gane ba suka ce na tabawwa'u min aljannati haisu nasha muna zama cikin aljanna muna sheki aya muna wata yawa muna zagayawa yadda muka ga dama sai mala'iku ce musu fa ni'ma ajrul amilin sai da kuka yi wa Allah biyayya aka kawo ku dalla da sakamakon waɗanda suka yi wa Allah kyakkyawan aiki to kasance wannan aka ce arba aljanna shi yasa wasu malama suka ce inna arbi wasi'a ai inna jannati wasi'a lalle aljanna ta mai yalwa ce idan kuna so ku shiga kuma fa iya ya fa abudun ni ku bauta mun ni kada idan mushriki bai shiga aljanna sai Allah ya ce mai gaba كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون wasu suna jin tsoron hijira kada su mutu akan hanya kafirai suna bin wasu su tare suna bin wasu su kashe wasu kan hanya yunwa ta da su ga doguwar tahiya ga barin gida Abun hatsari ne ba dama ka bi titi in ka bi titi a bi ka kafirai su buge idan ka ratsa daji baka san wani naman daji zaka haɗu da shi ba ka haura dutse ka gangara rafi ka gangara kwari a Allah ya ce kada ku ji tsoro kada ku yi me in ma ba ku hijira ba za ku mutu ko ba za a mutu ba Allah ya ce kullu nafsin kowace rai za'iqatul maut mai dandana mutuwa ce kowace rai mai dandana mutuwa ce bayan kowa ya mutu kuma Allah ya ce summa ilaina turja'un sannan ya zuwa gare ni za a dawo da ku gaba ɗaya in ji Allah gaba ɗaya za a tattaro ku a dawo da ku wajen wa a dawo da ku wajen Allah maɗaukin sarki saboda haka kada ku ji tsoron yin hijira ku yi hijira in ji Allah madaukakin sarki haka sahabban annabi Muhammad suka rinka yin hijira suna ratsa daji yanzu idan ka je aikin haji ko umra ka kalli tafiyar da ke tsakanin Makka da Madina tafiyar wajen kilomita da 470 yanzu an yi kwanta in an samu dutse an fasa dutse idan da ne in ka samu dutse sai dai ka haura ko ka zagaya in an samu rafi yanzu an yi gada idan da ne in ka samu rafi sai dai ka gangara kenan lokacin banda Allah ba wanda ya san kilomita nawa ne ba wanda ya san kilomita nawa ne ashe ya ku bayan Allah mu addini da sauki muka same shi mu ba mu sha ma wahala addini ba mu sunnan nan arha muka same ta arha arha wani cikin mu ko kwanta da shi da mari ba taba yi kan sunna ba haka ne ko ba haka bane akwai wanda ko kyakkyawan mari akan sunna bai taba samu ba wani kato ya rantabe shi da mari akan sunna akwai wanda bai taba samu ba ashe ba arha ya samu ba arha muka samu ku rike sunna gamgam kada ku yi wasa da ita ba wasa akan sunna in an ce sunnan manzon Allah ne rike gamgam tsaya cik in wani ce dan ladi kai ma addini na zamani zamani ce oho inna hahu na qa'idun muna nan a sunna ba daga kama Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da rama والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا سنن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم نعم أجر العاملين الله يسي والذين آمنوا وأن نسك إيماني وعملوا الصالحات نسك أيك تأيوك أنا قريب الله يسي لنبوئنهم من الجنة غرفا in za mu ba su masauki a aljanna inda za mu zauna da su Allah ya ce upstairs za mu ba su me za ba su benaye gura benaye upstairs dama aljannatu darajat wan naru darakat ita aljanna upstairs wuta kuma downstairs ita wuta downstairs aljanna fa upstairs Allah ya ce benaye za mu ba su a cikin aljanna ha ko nan duniya gona gina bene ka gane wahalar wahalar gina bene Allah zai baka saboda kawai ka bauta mushi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ƴan aljanna da za a sa a cikin gura to waɗanda ba a cikin guraf suke ba sauran ƴan aljanna suna hangen ƴan aljanna da ke cikin gura a sama kamar yadda muke ganin tauraro mai tsananin haske a sararin samaniya ka shiga aljannar ma amma waɗanda ke guraf to kana hangen su ne kamar yadda ake hangen tauraro a sama in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jiyare kenan a aljanna ha jiyare yalla an ba mu aljanna ma kar a aje mu a ghetto area kai mu jiyare shi ne na lanubawai annahum min aljannati gurafa Allah yake tajrimin min tahtihimul anhar sannan koramai suna gudana a karkashin su me ke gudana koramai ha korama wace irin korama je ga suratu muhammad masalul jannati allati wa'ida almuttaqun masalul jannati allati wa'ida almuttaqun yaya take dan gari fiha anharun min ma'in ghairi sannan wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu سنة وأنهار من خمر لذة للشاربين سنة وأنهار من عسل مصفى سنة ولهم فيها من كل الثمرات سنة ومغفرة من ربهم قل قل كل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل Allah ya ce masalul jannati lati idal muttaqun na'am misalin aljanna da Allah yayi alƙawarin ta ga masu takawa Allah ya ce fiha anharu a cikin aljanna na akwai koramai min ma'in na ruwa gairi asinin ba mai zabi irin na duniya ba ba irin na duniya ba na duniya wani kan gargari wani karali karali wani kanda kanda wani <laughs> a ba haka ruwan aljanna yake ba shi garariya garau annabi ya ce ma'uhu abyadu min al-laban wa ta'amuhu ahla min al-asal wa rihuhu atyabu min al-mik man shariba minhu marratan la yazma'u ba'daha abada a wani hadisi annabi ce hafatahu min zahabin wa majarahu ala durri wal yaqut kwarin aljanna wanda ake shan ruwa gabar da zinari aka yi ta ba taɓo bace gabar kwari me zinari inda ruwan ke gudana ko ba kan yashi yake gudana ba yana gudu kan lu'ulu'u ne diamond akan me yake gudu akan diamond gabar kwarin zinari gold a inda ruwan ke gudu a kan diamond haka ruwan yake tafiya ya fi nono haske ruwan ya fi zuma daɗi ruwan ya fi turaren almiski ƙanshi in ka sha sau ɗaya baka ƙara jin sai dai ka sha dan marmari kamar yadda ake shan cibita da fight alive fiha anharun min ma'in ghairi asid hmm. wa anharun min labani akwai korama ta nono ha ta nono nonon kuma laime ta gayyar da amuhu wanda in ya kwana baya baci ba irin na duniya ba nonon duniya in dan yi kwana uku sai kaga sai ya kumfa kumfa ya kumbura ya hunhuna hunhuna shi kada ya rinka huci kamar an ba shi haushi wannan nuna ina nonon duniya sannan shi nuna dama matsala ne da shi dama menene da shi daga inda yake fitowa matsala ne ya kuruji min abin da min bayani farfin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibi na suratul nahl wa inna lakum fil an'ami la'ibra nuskiku نسقيكم مما في بطونه من بين فرط ودم لبنا خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين Allah madaukin sarki yace dabbobin ni'ima raƙuma shanu tumaki awaki akwai abin lura a cikin rayuwarsu Allah yace daga jikinsu muna shayar da ku madara amma daga ina take fitowa min bayani farfin wa hmm. tsakanin tumbi da jini daga nan nono yake fitowa a jikin dabba a jikin saniya nono yana tsartowa ne tsakanin tumbi da jini da ana tumbin saniya an aka shafa maka shi a riga zaka wanke riga ko ba zaka wanke ba jinin ya taba ka zaka wanke ko ba zaka wanke ba jinin da tine tumbin da tine to daga tsakanin datti guda biyu ne sannan shi yake fitowa yana da yana da nakasu shi yasa lahira ba a jikin saniya za a tatso ba domin a kau da wannan matsalar wato yana gudana ne a cikin kwari sai dai ka kamfata ka sha Allah ya ce wa anharin min kamri da kuma korama korama ta ta me ta giya giya Allah ka kai mu aljanna nan an ce kan mu sha ba za mu sha ba hmm. amma wallahi muna shiga aljanna لا يصدعون عنها ولا ba irin yi duniya ba ce da za ka sha ta kama ciwon kai da za ka sha ka rinka ganin jiri ita ba haka giyar aljanna take ba ita idan ka sha kana nan waral kuma daɗin tsiya ne da ita lazzatin lishari bina giyar duniya ba daɗi ne da ita ba ita giyar duniya zafi take da shi da kumfa da karta da makaki da hamami da walhamhamatu haka take ga wari kana sha ta rike maka makogwaro shi yasa da mutum ya fara titir sai fara tari yana durawa yana tari wata giyarsa duniya idan aka bude kwalbar wuta ke kamawa a bakin kwalbar da an bantare sai kaga wuta sai a jira sai wutar ta mutu tukunna sannan kaga arni til til yana tiltila wuta a cikin shi to ba irin ta lahira ba ta lahira na zatin lisharibi daɗi ne da ita tana da sex Allah ya ce wa anhar akwai koramai min asalin na zuma koramai na me na zuma kai wannan duniya ya za ta gube mu Allah yana mana wannan tanadi a aljanna ha wa anharun min asali da koramai na zuma Allah ya ce musaffa tatacciya ba irin ta duniya mai wata dusa dusa ba kuma sannan zuma duniya ma gaba ɗaya matsala ne da ita wani kwaro ne zai yi breakfast ya lunch ya dina sai ya samu wani wuri sai ya tilaka shi kai sai ka zo ka wanke kwano ka kwashe kashin ka zuba ciki ka wanke cokali ka tsoma cikin kashin kana lakuta kana sawa a baki kana dariya kana lahiya lahiya fara saka wallahi <laughs> wannan ta duniya shi yasa ta lahira ba kashin kwaro bace ba dai ba ba kashin kwaro bace zuban lahira ita menene kogi ne sai dai ka kamfata ka sha shi yasa duniya in ka gane ta bata tada ma hankali saboda ita duniya tsakanin mai kuɗi da talaka kwana ɗaya ne kwana nawa in za zaka yi haƙurin kwana ɗaya ka gama da mai kuɗi daure ke haƙurin kwana ɗaya bambanci ka da shi dama kawai ke ya za ka gane wannan jiya mai kuɗi ya kwana a katafaren gida ga ƙaton ɗaki ga kamfacecen gado ga ac ga katuwar katifa ga bargo kafi amarya laushi ya kwana kai kuma ka kwana kan benci ka kwana ina amma yaushe jiya hmm. duk dai kun tashi lafiya ya to me bambancin har yanzu yana jin laushin katifa shi a baya har yanzu kana jin sake saken bencin ka a baya jiya ya sha farfesu eh pepe chicken da pepe fish da miss grill da shish kebab da cow tail da cow leg da cow tozo da karafish ya ɗora kan juice da miss fruta kai kuma ka ci tuwon dawa miyar kuka karta kafara ya sha juice ka sha farau farau amma dai jiya duk ya sha kai wannan jiya ta wuce ko ba ta wuce ba har yanzu yana jin ɗanɗanon farfesunsa har yanzu kana jin tsamin kukar ka a saurara a saurara a saurara jiya ya sa filtek na dubu ɗari biyu da hamsin kai ka sa jallabiya ta naira ɗari bakwai jiya amma ya cire jiya ne saka a kai ma jiya ne ka saka har yanzu yana jin riga a jikin shi kai kana jin jallabiyar ka kenan akan jiya daidai kuke akan jiya me daidai kuke baka da bambanci ba bambanci tsakaninka da shugaban kasa akan jiya ba bambanci tsakaninka da gwamna akan jiya ba bambanci tsakaninka da ciyaman akan jiya to gobe fa ta zo kai da shi wake da tabbas akan gobe watakila gobe ma kurkuku zai tafi watakila gobe a asibiti zai kwana bai sani ba watakila gobe zai hatsari kawasa ta karye ya karye a kunkuru ya karye a kungu a kenan akan gobe kai da shi duk ba ku san yadda gobe take ba hmm. kenan menene bambancin ka da shi shine yau bambancin shine me yau in eh, yana cin abinci mai daɗi yi haƙuri yau ka ci naka mara daɗi in ya sa rigarsa mai tsada yi haƙuri yau ka sa taka in ya kwana a katon gida yi haƙuri ka kwana a rumfa yau in dai ka za ka iya yi haƙurin yau kai da shi sauwa sauwa ba bambanci tsakanin Allah ka ba mu aljanna nan ne inda za a je an gama hutawa gaba daya Allah ya ce lanubawi annahum min aljannati gurafa tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha za su kuma dawwama a ciki ba irin duniya ba ko ta tafi ta barka ko ka tafi ka barka Allah ya ce a ajrul amilin madalla da sakamakon wa'anda suka yi aiki na kwarai Allahumma ja'alna min al-amilin Allah ka sanya muna cikin masu aiki na kwarai wata baiwar Allah ta ba da turame biyu ta hannun Malam Hussein da Adamu Zuru tare da sakon cewa idan akwai iyayen marayu da ya kamata a koya musu sana'a ta iya sana'o'i kala kala za ta taimaka wajen koya musu don su rike yayin wannan baiwar Allah Allah ka mata albarka kwamitin malayuku ta kinnon wata mata daga minanata ta hannun malam husaini minanata malam hassanu minanata ta kawo gudun naira dubu biyu allah ka saka mata da alkhairi mahaifiyar malam umar aliyu daga mabera mujayya ta hannun malam abubakar mai idigami wannan baiwar allah ta aiko da gudunmuwa ta kuɗi wa kwamitin marayu naira dubu arba'in tana buƙatar addu'a Allah ka biya mata buƙatunta na alkhairi duniya da lahira wasu bayin Allah sun ba da turamin atamfa da shadda goma sha ɗaya Allah ka saka musu da alkhairi wata baiwar Allah daga garin a cida ta ba da gudunmuwa ta naira dubu biyar wa kwamitin marayu Allah ka mata albarka kai wa zuri'a ta albarka da 'ya'yanta albarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka bayan sallar la'asar a harabar sabbabi jama'a don Allah wa'anda ke gittowa su yi haƙuri illa ma allamtana innaka antal alimul hakim وصل اللهم والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد المرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan jiraidin wannan jiraidin bai samu na magana hatsari bi dan jarida ne haraba a goro goron da bawul abin yana bayan kana sauraron program din sa daidai wannan lokaci bi na tasiri da kake amma amma kwarare da wata mai alkhairi mai albarka wata ramadan wanda yau yake da kwana 20 ga watan shekara ta jira dubu ɗaya da hudu dubu talatin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina kwatancin goma sha bakwai ga watan bakwai shekara miladiya dubu biyu da goma sha hudu muna a wannan wuri da domin sauraren fassarar littafin Allah mai girma ɗaya daga karshen alkhairi da ake so a wannan wata a madadin dukkanin 'yan uwa musulmi da suka zara a wannan wuri ina mai amfani da wannan dama domin kadarar da karatu namu zai gudana a yau karkashin jagoranci da imamu kabir haruna gombe da ana rama ahmad ibrahim sulaiman shami wanda su ne za su jagoranci mutanen da za mu saurara muna fata tare da addu'a allah ya sa mu fa'idan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دار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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikhwani wa akhawati filla, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta ashirin ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da da ɗari hudu talatin biyar. lissafin nasara ya yi daidai da goma sha bakwai ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu idan ba ku manta ba muna cikin suratul an amma tafiya ta fara nisa mun fara tinkarar bakin boda rama ko za ka tuna mana inda muka kwana الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ayar da Allah ran ma ya karanta mana jiya Allah madaukin sarki ya ce waɗanda suka imani suka aikata ayyuka na ƙwarai a aljanna Allah zai zaunar da su a benaye haka ne mm. na to su wane ne waɗannan waɗanda suka imani suka aiki na ƙwarai Allah ya ce allazina sabaru su ne waɗanda suka yi haƙuri suka yi me suka yi haƙuri suka yi haƙuri suka daina sabawa Allah suka yi haƙuri da talauci suka yi haƙuri da sanyi lokacin sanyi in za su yi sallar asuba suka yi haƙuri da sanyi a lokacin da za su yi wankan janaba suka yi haƙuri da yunwa a lokacin watan azumin ramadan suka yi haƙuri da rowa suka cire dukiyarsu suka ba da zakka suka yi haƙuri a fagen daga suka yi jihadi suka yi hakuri suka bar garuruwansu suka yi hijira saboda Allah alladina sabar waɗanda suka yi haƙuri malamai suka ce hakuri ya kasu kashi uku akwai haƙuri da bin Allah ayyukan da Allah ya ɗora maka masu wahala ka yi haƙuri ka yi akwai hakuri da sabawa Allah ga kuɗi a aljihunka ga kantamin gas house kana da shi ga standby generator ga garo ɗan dubai ga split air condition ga 'yan matan banza a gari amma ka ce ba za ka yi zina ba wannan kayi hakuri ne saboda Allah to haƙuri baka saba wa Allah ba da kuma haƙuri akan ɗawainiyoyi na rayuwa da musgunawar da 'yan uwa abokan rayuwa za su maka wa'annan nau'in hakuri na uku dole sai ka yi su kamin ka samu aljanna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisi wanda imamu turmizi ya rawaito manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil jannati gurafan yura zuhuru ha min butuni ha wa butuni ha min zuhuri ha faƙama a arabiyun faƙal liman hiya ya rasulallah faƙalar rasulallah sallallahu alaihi wasallam liman a tsabal kalam wa a tsamar wa adama damar siyam wa salla lillahi bil-laili wan nasu niyam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace akwai wasu benaye a aljanna benayen kana ganin cikin su daga waje saboda gilas aka yi su daga waje kana ganin ciki haka daga cikin su kana ganin waje wasu benaye ne na karau da gilas na zinare mai garau garau aka yi su wani balarami ne ke yace ya rasulullah suwa Allah ya tanada wa irin waɗannan benaye sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce waɗannan benaye Allah ya tanada su ne liman atsabal kalam ga wanda ya kyautata magana duk sanda zai magana zai faɗi abu mai kyau baya kato bara baya bambarma ba za ka ji a shar a bakin shi ba a liman atsabal kalam domin dama Allah maɗaukin sarki ya ce wa ƙololin nasi husna na'am وقولوا للناس حسنا Allah maɗaukin sarki ce idan za ku yi magana da mutane ku faɗa musu magana mai daɗi kuma Allah ya ce linnas ga mutane ko ar ne kake magana da shi karka masa bakar magana ka faɗa masa magana wacce zai fahimce ta an gane wannan يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا sadida Allah madaukin sarki ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku da suka imani ittaqullaha ku kiyaye dokokin Allah idan za ku yi magana kuma kulo kaulan sadida ku faɗi magana wacce take daidai wato kyautata magana yana daga abin da yake sa Allah madaukin sarki ya ba mutum aljanna ranar tashin alkiyama Allah ya sa mu dace shine liman aqabal kalam yace wa adama ta'am sannan ya ciyar da abinci sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taimakon jama'a da abinci ko danye ko dafaffe duka taimakon jama'a ne shine wa atama ta'am sannan wa adama siyam sannan kuma mutumin ya dawoma yana yin azumin da Allah madaukin sarki ya dora mashi sannan wa sallallahi yayi sallah dan Allah billaili da dare wannan nasu niyam a lokacin da mutane ke bacci to wannan shine Allah zai ba wa'ancan benaye da aka ambata a gidan aljanna to in kuma kalli wayannan abubuwa duka in ba kai hakuri ba za ka iya su ba shi yasa Allah ya ce na sabaru waɗanda za a ba aljannan nan su ne waɗanda suka yi hakuri aka yi hakuri da ciyar da iyali ta yi hakuri da matsalolin mai gida ta yi hakuri da matsalolin kishiya da 'ya'yan kishiya da abokan zama duka wannan sai an yi hakuri Allah ya ce sannan wa ala rabbihim yatawakkalun sannan kuma ga ubangijinsu suke dogara suka zama masu dogara ga Allah madaukin sarki Allahumma ja'alna min al-mutawakkilina alai sai Allah ya ce mai a gaba da rama wa ka min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul alim wannan aya Allah ya saukar da ita ga sahabbai waɗanda suke ɗare-ɗare wajen yin hijira suna ga in sun bar maka sun koma madina wace sana'a za su yi ina za su samu gidan da za su zauna ba su da kowa ba su da komi su bar garinsu su bar sana'arsu su ba harkokinsu ya za su yi su rayu ya za su yi su ci abinci amma malamai suka ce ayar tana aiki ila yawmil qiyama duk wanda yake tunanin kamar duniyar nan matsala ce to in ya fahimci wannan ayar zai gane duniyar ba damuwa ba ce Allah ya ce akai da kake damuwa ya za ka rayu ya za ka rike kanka Ya ya za ka yi da iyalanka Allah ya ce wa ka ayyin min dabbatin akwai da yawa daga cikin dabbobi abdullahi dan abbas ya ce an ce dabba kullu ma yadubu ala wajhil ard duk wata dabba da take rarrafe a bayan ƙasa wato da dan adam da akuya da kaza da zakara da kowa da kowa duka sun shiga ciki Allah ya ce akwai da yawa daga cikin dabbobi wannan dabba zaka same ta la ta hamilu rizqaha ba ta iya daukan arzikinta ba ta iya yin sito ta tara abincin da za ta ci ba ta ajewa la ta hamilu rizqaha amma kuma Allahu yarzuquha Allah yana ciyar da ita wa iyyakum kamar yadda Allah yake ciyar da ku haka yake ciyar da wannan dabba haka ne ko ba haka bane to ya zaka tada hankalinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace law annakum tatawakkaluna ala Allah haka tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr a tagadu kimasan wa taruhu bi tsana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da za ku dogara ga Allah yadda ya kamata a dogara da shi da Allah ya ciyar da kuka mai yadda yake ciyar da tsuntsaye ya tsuntsu yake rayuwa tsuntsu da safe zai tashi bai da abinci a sito bai da shi a gida bai da shi a aje bai kasa ba balle ya ɗauka haka zai bar gida cikinsa a matse yana jin yunwa amma idan ya zagaya ya zagaya idan yamma ta yi zai dawo sai kaga ya dawo cikinsa ya cika damdam wa ya ciyar da shi Allah ya ciyar da shi Allah zai iya ciyar da kai da labarin tambaye ku ka taba ganin tsuntsun da yunwa ta kashe tsuntsu wanda yunwa ta kashe shi sai dai ka kama shi ka daure shi ka hana shi abinci amma matukar ka sake shi zai samu abin da zai ci haka ne ko ba haka bane da Allah tambaye ku tsuntsu yana da rumbu akwai tsuntsu da ke karba albashi a ƙarshen wata tsuntsu da yake karban salari akwai tsuntsu da yake da shago a kasuwar sakwatan nan duk shagunan kasuwar sakwato akwai tsuntsu a ba. akwai tsuntsu direban kurkura akwai tsuntsu dan tafi akwai dan bos tsuntsu akwai tsuntsu tela akwai tsuntsu kafinta akwai tsuntsu kansila akwai tsuntsu advisor akwai tsuntsu sa akwai ciyaman akwai kwamishina amma kuma yunwa ba ta kashe shi ba ba tsuntsun da yunwa za ta kashe eh? kuma duk harkokin nan ba ko ɗaya da yake ciki wa yake ce da shi to ya kai tsuntsun ya fi ka sanin Allah bai tada hankalin shi ba yanzu a cikin dabbobi ka ɗauki misali zaki shi zaki bai cin abinci sai nama ba cin abinci sai me sai nama a daidai lokacin da kai watakila daga juma'a sai lahadi kake iya sayan naman miya daga ranar juma'a sai ranar kasuwa shi zaki bai cin komi sai nama shine abinci shi sannan kusan wani abu shi zaki bai cin naman da ya kwana in nama ya kwana ba harka shi bace shi kullum ya fi son fresh ya fi son me fresh da ya kwana shi ba zai ci ba amma kun taba ganin zakin da yunwa ta kashe naman nan fresh kullum Allah zai bashi kai ne yanzu zaka samu katon firiza ka aje a cikin gida in ga sayo nama kilo biyu ka ce to a biya hankali kowa ka bi biyu ni kuma a samun hudu <laughs> na'am to da kai da dan baba kere an da ba zai shi amma kuma babu zakin da yunwa za ta kashe abinda Allah yake so ya nuna mana idan dabbobi da ba su da sana'a ba su da aikin yi ba su da albashi a wata ba dan gidan level O1 ko O3 ko O O7 ba tsuntsu director ba famanan sakatare amma ba tsuntsun da yunwa yake kashewa duk dabbobin nan Allah yana ciyar da su daga nan za ka gane ba kokarin ka ne ciyar da kanka ba yadda Allah ya kawo ka duniya ya tanada maka abin da zaka ci saboda ka nema abinci ba shaida ba dalili ne a wajen ka ne yasa ba zaka ji Allah ba wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqa Allahu yarzuquha wa iyyakum Allah yake wa huwa samiul alim Allah shine as-sami'u shine mai ji duk maganganun ku yana ji al-alim sannan shine masani duk halayen da kuke ciki Allah ya san da su Allah ka gafarta mana Allah ka kara wadata mu akwai wata kisa da maluma suke bayarwa an taɓa samun wani malami bayan ya karanta ayoyi da irin waɗannan hadisan sai ce to shi bari ya gani duk inda yake Allah zai ciyar da shi shi sai ya gwada sai ce bari ya je inda yake ganin ba yadda za a yi ma wani ya taimake shi sai ya bar gari ya shiga daji ya ta tafiya cikin daji sai da ya samu wani dutse ya ta hawa kan dutse da ya je can saman dutsen sai ya samu kogo sai ya ce yawa sai ya shiga cikin kogon sai ya zauna ya ce to bari in gani Allah zai kawo abinci na hannun cikin kogon nan yana shiga cikin kogon sai aka kece da ruwan sama ya ce yawwa sharuɗa sun ƙara cika ya ce yana jira ya ga ubangiji zai ciyar da shi yana nan zaune a cikin kogon dutse sai ga wasu mutane su ma ruwan sama ya koro su suna neman inda za su fage sun hawo kan dutsen sai suka samu kogon dutse sai suka shiga suka mai sallama assalamu alaikum sai ki ansawa wai saboda kar ma su ce za su taimake shi shi abin da yake so Allah ya ciyar da shi suka yi mai sallama suka mai magana ya ansawa sai suka fiddo abinci suka mara bismillah ya ƙi magana sai ɗaya daga cikinsu ya ce kai ina ji mutumin nan sanyi ne mai yawa domin idan sanyi yawa mutum yawa to magana ma bai yi mu hura wuta ma mamashi <laughs> sai suka hura wuta suka ɗauko shi suka kawo shi kusa da wuta yadda zai ji ɗumi suka ɗauko madara suka ɗuma mata ta yi zafi yadda za ta dace da mutumin da sanyi ya mar yawa yadda za a ba shi yana sha kaɗan kaɗan yana ɗan ɗumama gwaran shi suka miƙa mai suka ce gashi ka sha ya cije bakinsa ya yi shiru ya ƙe magana suka ce haidan idan sanyi yawa mutum oba mutum ya sha sanyi overdose to haƙoransa cijewa suke ba su buɗuwa wannan ba dole sai an taimake shi sai suka kama shi da tsiya-tsiya suka kare shi suka danna hannuwansa suka kama bakinsa suka sa itace suka ɓara bakin suka buɗa da tsiya-tsiya suka cika kofi da dababbiyar madara suka burbula musu <laughs> za masa dure da ake wa jariri dure za su fara dura masa yace ce wayo Allah ku kyale <laughs> sai suka tsori sai suka goma gefe suka ce ah, kai ba ka ci ne ya ce Allah anna nasu bi majanun a majalunan an sai kalla sun ma kalla. ba ba haukaci ba ne to ya muna ma magana ka ki ansawa an yi an yi da kai ya ce wallahi na gwada ne in ga ubangiji na duk inda na shiga zai iya ciyar da ni shi ne na ce bari in shigo daji in hau dutse in shiga kogon dutse in boya in ga Allah zai iya kawo mun abinci na har inda nake wallahi daga yanzu na yadda inna Allah ta'ala yarzuquni aina kuntu wa haisu kuntu wa mata kuntu yace na san Allah zai iya ciyar da ni duk inda nake a ko ina nake kuma koya na kasance So ka ce ka yi sa Allah ya ka da rahama da sai ki baka abincin yunwa ta kashe ka mutu arne kuma ka wuce jahannama ba a yi wa Allah irin wannan jarabawa ba a yi wa Allah irin me wannan jarabawa suka ce kai ganganci a nan. ka saba wa ka'ida ka saba wa hanyar da annabawa suka karanta da ita amma Allah ya ka da rahama ne shi yasa ya cece ka amma mai kissa take nunawa abin da kissa take nunawa duk inda kake duk yadda kake Allah zai iya me zai ciyar da kai idan kana garzama kana ga ka kaman kai ke ciyar da su gudu ka basu me za ka yi gudu ka basu ba zan ce ka mutu ba dan in ka mutu ba za ka dawo ka ga sun mutu ko suna da rai ba yi hijira ka tattare naka yana ka tika wa rigar ka iska ka kyale su kar ka dawo sai an yi shekara biyu sai ka dawo wallahi cikin su sai ka samu wanda fi ka koshi ko ba ka samu ba sai ga wani cikin su yayi bulbul yana sheki ya fi ka ko ba kai ka kawo mai cefane ba ne ba ba kai ka bashi abincin ba wannan shi yake nuna ba kai ke ciyar da shi ba wake ciyar da shi Allah yake ciyar da shi dama kai Allah ya sa ka wakili ne ka dinga karbowa daga wajen Allah kana kawo maza yayin da kace ba za ka wakilcin ba ka gudu sai Allah ya sa wani sai Allah ne sai ya sa wani ko ga ya ci gaba da rayuwa in Allah ya kaddara mai zai yi shekara 100 sai ya yi shekara 100 a duniya wannan shi zai sa ka gane cewa kawai ka koma zuwa ga Allah ka dogara ga Allah ka nema a wajen wa ka nema a wajen Allah madaukin sarki Allah ka gafarta mana wayannan ayoyin na daga ayoyin da suka karfafa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ƙara dogara ga Allah suka gane Allah zai musu komai suka hijira suka bar dukiyarsu suka bar gidajensu suka bar duk abin da suka mallaka da gonakinsu suka koma Madina inda ba su da komai idan baki masu hijira suka zo a masallaci ake aje sunan suke kwana kamin su fara sabawa da gari su samu inda za su makale annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rinka hada su kawance da mutanen Madina abdurrahman ibn Aw aka hada shi kawance da sa'ad ibn rabi sa'ad ibn rabi ya kira abdurrahman bin aw yace zo mu je gidana yace kaga gidana katon gida ne zan raba biyu na baka rabi ni rabi ya ishe ni yace ina da jari ina cikin yan kasuwa da ke da jari zan yi lissafin dukiya ta gaba ɗaya zan raba biyu in baka rabi bai taba ganin shi ba sai da annabi ya hada su na'am na bai taba ganin shi ba sai da waye hada su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace bayan haka ina da gona wacce tafi gonan mutanen ansar yawan dabinai da inabobi ita ma gonar zan raba biyu in baka rabi zan raba biyu ka dauki rabi yace sannan ina da mata guda biyu bari su yi ado su kwalliya su fito ka zaɓi duk wacce ta maka a ciki zan sake ta in ta gama idda ka aure ta bai taba ganin shi ba sai da annabi ya haɗa su kaji ukuwa islamiyya kaji me ukuwa islamiyya yanzu kaddara kai ne aka yi maka wannan ya za ka ce sai ka ce masha Allah Allah ya taka da alkhairi a Abdurrahman ibn Auf sai ce barakallahu laka fi malika wa fi ahli Allah ya sa ma albarka a dukiyarka Allah ya sa ma albarka a iyalanka da dukiyar taka da iyalan naka ban bukatan komi ya ce nuna mun hanyar kasuwa in je in nema a falalar Allah bai karbi kwandala wajen shi ba duk wannan tayin da aka yi masa bai karba ba kaga anan sai ka rasa waye fi karamci a cikin su mai masaukin ko bakwa ya ce nuna mun kasuwa haka aka nuna masa kasuwa ya je ya ci gaba da fafatawa cikin taimakon Allah sai da ya zama ɗaya daga cikin manya-manyan miloniyas na Madina ya yi wa addinin musulunci taimako da idan za ka yi maganar taimakon abraham bin aufo islam ba ka iyawa amma kun san me faru duk da haka da ya mutu sai da ya bar dukiya bayan wasiya da ya wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wasiya da ya sauran sojojin da suka yakin badar bayan wasiyoyi da ya yi amma da aka zo rabon sa. kwamiti ake su raba gadon duk wanda ke cikin kwamitin rabon gadon sai da hannunsa ya kanta saboda kirga zinari saboda kirga me saboda kirga zinari wannan shi zai nuna muku alkawarin da Allah ya musu cewa su tashi su bar ƙasa su dogara ga Allah Allah zai rike su zai rike iyalansu Allah ya cika musu Allah ka gafarta mana to shine Allah madaukin sarki yace wa ayyin min dabbatin la tahmilu rizqa Allah yarzuquhu yarzuquha wa iyyakum sai yace huwa samiul alim sai Allah ya ce mai a gaba alarama wala in sa'altahum من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يتي ولا إن سألته والله da zaka tambaye su man kalaka samawati waye halicci sammai wal ardu waye halicci ƙasa wa sakkara shamsa waye hura rana wal wa waye hore wata Allah ya ce la yaqulun Allah zaka ji sun ce Allah ne tauhidur rububiyya aqarra bihil kufar hatta kafirai a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yarda da tauhidur rububiyya Abu Jahil in ka tambaye shi waye halicce samai zai ce Allah ba zai ce lata ta halicce su ko uzza ko manata ba ko hubar duk gumakansu ba zai ce ga bunkin da ya halicce sama ba har shegantakar Abu Lahabi Abu Lahabi da za ka tambaye shi waye ƙasa zai ce Allah ne ya yi ta da za ka ce waye halicci rana ya hore ta zai ce Allah ne da za ka tambaye shi waye hore wata zai ce Allah ne a zai ce waye Allah ne yanzu haka bush in kace waye halicci sama zai ce Allah zai ce wa Allah hatta kafirai sun yadda Allah ne ya halicci sama shi ya halicci ƙasa kafiran zamanin annabi masu bautar gunki sun yadda gunkin ba shi ya halicci sammai ba gunkin ba shi ya halicci ƙasa ba gunkin ba shi ya hore rana ba gunkin ba shi ya halicci wata ba duk sun yadda wannan Allah ne babu wanda bai yadda da wannan ba Allah ya ce to idan kun yadda Allah ya halicci sammai shi ya ƙasa shi ya rana shi ya hore wata a fa anna yufakun to ta ya ake karkatar da su kuma in sun zo bauta suke bauta wani Allah ta kaka in ji Allah ba wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa na'am Allah ya ce wajahadu biha sun yi jayayya da ayoyin da aka karantar da su ayoyin Kur'anin nan kafirai sun yi jayayya amma fa da gangan ne wastaiqanatha anfusuhum a can cikin ƙoƙon su zuciyarsu rayukansu sun tabbatar da yaƙini cewa ayoyin nan daga Allah ne daga waye daga Allah amma to me yasa suka yi jayayya Allah ya ce zulman saboda zalunci wa uluwa da girman kai shi yasa suka kisi biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam amma sun san Allah shi ya halicci sama shi ya halicci rana shi ya halicci wata Allah ya ce to ya ake karkatar da su kuma an zo wajen bauta ba za su yi da su bauta wa Allah shi kadai ba Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce me ya gaba alarama الله rizqa liman لمن min ibadihi wa yaqdiru له إن الله بكل شيء عليم الله يكي الله الله يبسط الرزق شيني وندي يكي shimfida arziki, liman ya sha'u min ibadihi ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa wa ya kadiru lahu in ya ga dama kuma ya kuntata maka arzikin ya kuntatawa wa bawa arziki din kaga ana ta kokuwa da masara eh kaga hajaran majaran ana rayuwa da kyar in ya ga dama kuma sai ya bude kofofin arziki kuɗi su rinka bulbulowa su rinka shigowa su ma gigita ka dan wallahi wani in ya fara samun kuɗi suka fara ratsa shi sai ga kaman aljanu sun shiga jikin shi sai ga za a samu alramomi su dan masa ruqiya za a kori wasu aljanu kuma lafiyar shi kalau bala'in kuɗi da suka shigo ne abar kuɗi suna shigowa Allah in ya ga dama sai shimfiɗa maka duniya ya shimfiɗa maka dukiya ya shimfiɗa maka arzikin da kai kanka baka san shi ba in ya ga dama kuma ya barka hannu baka hannu ƙwarya hannu baka a zo ana 101 an karya da safe amma da rana an rungumi kaddara sai da daddare aka samu dan abin da aka taba eh ka in tai zafi ma a koma 100 ko 001 ko 010 wata ran ma 000 wannan duka aikin waye aikin Allah yanzu a garin ku ko a anguwar ku akwai wanda ka sani tun kana karami kullun sai ya je kasuwa amma har yanzu yana nan tsiya tsiya har yanzu yana nan bai da abincin da zai ci kwana uku sai ga wani yaro kuma an bai daɗe da tasowa ba ya fara harkar kasuwa yanzu ya ce maka yana tafiya Dubai yana tafiya Hong Kong yana yana zagaye kasashen duniya yana saro kaya yana kawowa sai ka ji ta ta jirgin ruwa ake dodo kayan sa ana kawowa yaushe ya fara bai daɗe da farawa ba wannan kuma tun yana karami har ya tsufa yana nan yana bubugawa kuma ba a samu ba Allahu yabsudu rizqa liman yasha'u min ibadihi hmm. wa yaqdiru la Allah yace inna Allaha bi kulli shay'in alim hmm. lalle Allah masani ne ga ko dukkan komai shi ya san waye kamata ya ba waye kamata ya hana yaushe ya kamata ya baka yaushe ya kamata ya kuntata maka wato idan ka gane tauhidi duniya ba za ta taba tare maka da hankali ba Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu natsuwa kada duniya ta gigita mu sai Allah ya ce mai gaba larama ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون والله وانا بيكرنت على القرآن من جلما بقى أنجم عليش kaji yadda Allah yake warware maka matsaloli yadda za ka gane wa ake cewa Allah hmm. wa ake cewa wa ake cewa Allah bayan Allah ya yi bayanin cewa shi ke shimfiɗa arziki kuma shi ke me shi ke ƙuntatawa hmm. za ga saurayi yana neman yarinya aure amma bai da kotaro eh yarinya tana son shi kamar ta faɗa rijiya amma iyaye a ta rikici a ce yaya a ce to in ban da rashin hankalinki eh wannan me yake da shi ha ya za mu ɗaura akuya ta zo tana gurguran mana danga eh a sai da akuya kuma ta dawo tana bayan an sai da ita kuma ta sake kewewa tana gurguran danga ana ganin ba za a ba shi aure ba saboda shi menene talaka ne wa za a ba mai kuɗi za a ba sai a ɗauki yarinyar a ba mai kuɗin mai kuɗin daga baya Allah ya talauta shi shi kuma wannan yaron da ake wa kallon hadarin kaza kuma daga baya Allah ya ba shi arziki sai ya gina kata farin gida wata tsohuwa in ta wacce ta ce oh yanzu yarinyar nan da a ce tun lokacin da ita aka yi ita ce zaune a gidan nan na san wanda yana neman yarinya da aure yarinya ta ce sai shi saboda talaucinsa iyayen suka rinka zagi suka rinka tsine mashi albarka ba irin wulakancin da ba za a mashi ba idan zai fasa yarinya ta kuka ta roƙe shi ya daure akwai ran da ya je gidan yarinya suna fira uwar yarinya ta ɗauko ruwan wanke-wanke ta zo ta juye mai aka kamin ya ankara ta juye mai ruwan wanke-wanke saboda wulakanci yarinya ta tsaya sai shi suka tsitsine mata albarka ga mai kuɗi kin kike aura ana nema miki arziki kina nema wa kanki tsiya karshe dai dole aka yi auren dole aka me daga baya ko mutumin Allah ya mai da shi multimiloniya ya zama wani irin ƙatur gubin mai kuɗi kun san me yayi ya gina mata wani irin katafa da gida na nuna wa duniya ya sayo rusa rusan motoci jifa-jifai ya ce wannan duka naki ne in za a kai ki anguwa kannan yarinyar wanda da an zo fira suke jifa shi da dutse suna tsire mai albarka ya bar gidansu sai su lallabo ya ce mai gadi da kaga ɗaya ya zo ce mai ya sayin da dare mace in ya ki samu bulala ya ce ai su suka wulakanta ni ya ce ke in kin ga zaki ki iya taimakon su yan wanki ne ban hana ba amma dai ba a gidana ba ki ɗauka ki je ki kai musu na ba ki dama to dan nan idan yarinyar ta haɗa abun arziki aka ɗauke ta a rushe shi jib ta ɗabi makudan kuɗi da turamin zannuwa ta je ta kai wa yar ce to dama an ce rayuwar duniya rabo ne to waye tara sani da Allah ba ta san me Allah zai ba na san kishiyar da ta kori kishiya daga gidan kishiyar ta baɗa ta rinka azabtar da shi ta rinka gara shi ta mai sharri wajen ubangiji da ke shi ita ta dake shi haka haka ta haifi 'ya'ya sun fi goma duk Allah ya basu suna fama da masara shi ko wannan yaron da sai ta azabtarwa ya zama gwamna shekararsa takwas yana gwamna ya ɗauko wannan kishiyar uwar ta san da sai ta azabtar da shi ya gina mata ka ta fara gida ga ma kama kan ɗakuna ga tarazo ga mafis ga tile ga interlocking ga split air condition ga refrigerator ga ma'aikata masu bayan fulawa da goge tile da kunna wutar lantarki da kashewa da girki da da da da idan sallah ta zo sai sai turmi zani kamar ɗari biyu da hamsin ya kai mata da makudan kuri ya ce ki kyauta wallahi duran da ya shigo sai ta fashe da kuka da ya ɗebo arziki ya kawo mata sai da kama kuka eh, dan nan da Allah ka ya mu abin da na maka kana karami ya ce haba inna kin manta ran nan kin ce in yafe miki na ce na yafe don Allah ni dai ka tsara cewa ka yafe in ji da kunne na ce na yafe ta ce Allah maka albarka da wani katon bakinta da duba da zamu shi albarka ba sai yanzu yi ne sai yanzu yi ha sai yanzu yi ku yanzu yan mata idan za su yi aure sai an tsaya an gada wace mota ka zo ƙarya nake ban ce dukansu ba amma akwai irin su da yawa a ga wace irin mota ka zo da ita ka zo da kafa ai ka samu matsala balle ka zo da keke napep eh yanzu yarinya da yawa in saurayi ji ana hira za ta rinka duba ta ga wata irin hansa da zo da ita eh in ta ga ya dauko wata galaxy note 3 tana walƙiya ko wata S5 eh tana me tana sheki ko wata iPhone ko wata BlackBerry sai ta rinka girgiza kai amma yaga ta dau ya dauko wata yan Nokia mai etoci da rakani masai to ba sa barkin zai gane kanta yanzu sun raba mazajen ma wai kashi kashi a haka suka raba mazaje eh wai wani class ne akwai a class a accountant kenan b banker eh c custom officer d director general e elected officer wani dan majalisa abuja f federal government appointment haka ake lissafawa har a je t in ka fado t ka samu matsala t teacher da Allah wake azurtawa wake talautawa dan saurayin da Allah ya baki in kin ga mai kokarin addini ne rike kayan ki da kyau Allah in ya ga dama sai ya wadata ku nan gaba Allah ya ce wala in sa'altahu wallahi lalle idan ka tambaye su a ah, man nazala minas sama'i ma'an ko kafirin ka tambaye shi waye saukar da ruwa daga sama waye saukar da ruwa samu wani kungurmin arne ka ce mai waye ke zubo da ruwa daga sama ko shi wancan tambaye shi man zala minas sama'i ma'a wa ke saukar da ruwa daga sama fa yuhyi bihil arda ba'da mautiha fa ahya bihil arda ba'da mautiha min ba'di mautiha bayan ya sauko da ruwan kuma ya rayar da ƙasa min ba'di mautiha bayan da ta bushe ta mutu ya sake rayar da ita wa ke wannan aikin da labarin tambaye ku a nan jihar Sokoto akwai kwamishinan ruwa ko babu kwamishinan ruwa da albarkatun ƙasa to da Allah ba samu ruwa a Sokoto ba Sokotawa wajen wa za su je kwamishinan ruwa wajen wa me yasa ba za ku je wajen kwamishinan ruwa ba ku ce mai girma kwamishinan ruwa ba an samu matsala ofis ɗinka bai aikin da ya kamata ba domin yanzu gashi an rasa ruwan sama shuka ta fara bushewa ko ka ɗau mataki ko kuma zaɓe na zuwa zaka sha mamaki mai kwamishina zai ce ce mutane an rogo rogo ba ku san Allah ba <laughs> saboda shi ma yadda ba aikin ofis ɗinsa ba ne aikin ofis ɗin waye aikin ofis ɗin Allah ne sai dai a fita a roƙi Allah wala in sa'altahum man nazzala min as-sama'i ma'an fa ahaya bihi al-arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah wallahi zaka ji sun ce wannan aikin Allah ne Allah ne kadai ke yi har yau ba samu mutumin da yace shi ke ruwa ba har Fir'auna bai ce shi ke sauko da ruwa daga sama ba hmm. har Abu Jahil da Abu Lahabi bai ce shi ke sauko da ruwa daga sama ba saboda ya san ba aikin shi bane aikin waye aikin Allah madaukakin sarki kai Allah ka gafarta mana yanzu aka ce ruwan sama Allah ya ce ba zai saukar da ruwan sama ba kowa in yana so gonarsa ta jika ya samu yan jarka jarka din masu turawa a malanke ya rinka sai ana zuwa ana bulbula masa a gona da haka zai yi shuka da Allah ruwan nawa zaka bulbula kamin ya isa shuka a ka kai Allah mun gode maka hmm. Allah kuma ya kwararo daga sama ga ruwan yana gudu a ƙasa hmm. wa ya zubo da shi Allah madaukin sarki Allah ce kai qul alhamdulillah ce dukan godiya ta tabbata ga Allah domin Allah shi kadai ke yin wa'annan ayyukan banda Allah ba mai iya yin wannan aikin Allah shi kadai ke yi sai Allah madaukin sarki yace me bal aktsaruhum Allah yace bal ba haka lamarin yake ba aktsaruhum mafi yawan su la yaqiluna wato ba sa hankalta ba su ba da common sense da ya kamata a ce su gane wanda ya wayannan aikace aikace da aka ambata shi ya kamata a bautawa shi ya kamata me shi yasa da zaka je ka samu wani ka ce ka mana ruwan sama kuma kai kudurce zai iya yi ka zama mushiri ka zama me mushriki saboda malamai suka ce dan adam idan zaka roke shi abu sai an samu sharɗi biyu in ba haka ba ka zama mushriki sai an samu sharɗi biyu sharɗi na farko ya zama yana da rai idan ka je kana roƙon wanda ke cikin kabari ka zama mushriki eh ka zama me ka zama mushriki domin su na kabari in kuka kira su in ta da uhum la yasma'u du'a'akum yunajul laylatin النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر